أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم you. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan za mu gabatar. Da farko dai, kamar yadda muka saba, za mu gabatar muku da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu tsallaka zuwa shirin nan namu na ko kun san wanda Abdullahi Sadu Katsina zai gabatar. daga shi kuma sai mu kawo muku shirin namu na afirka a yau wanda ya kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar afirka da ya karshe kuma wato tike shirin namu da shin nan na muryoyin masu saurare wato shirin ku kenan ku ko irin ku zuwa gare mu kan abin da suka dame ku da kuma inda kuke shirye shiryen mu to yanzu kuma lokaci ya zan gyara zan hada ku da wato bangaren mu na cikakkun labaran duniya kamar yadda muka saba To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran ya ce, masu kawo raba tsakanin musulmi suna yi wa 'yan sahiyuniya aiki ne. Shugaban ƙasar Najeriya, Bola Ahmad Tinubu ya yi alwashin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. dakarun sojin ƙasar sudan sun yi watsi da batun dakatar da buɗe wuta da amurka ta gabatar mata yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran ya ce masu kawo raba tsakanin musulmi suna yi wa 'yan sahuniya aiki ne shugaban ƙasar iran masoud ne ya ce rabuwa da saɓani tsakanin musulmi shine babban abin da makiya musulunci suke so kuma ya yi gargaɗin cewa rabe na wato rabarban cikin gida yana kare manufofin makiya ne kashe ma abota girman kai na duniya shugaban ya faɗa wa manyan malaman ahlus sunna sannan da sauran malaman addini da ke sanan a yammacin lardin kudistan cewa ta hanyar haɗin kai da riƙon amana da kuma riƙo da 'yan uwantaka na musulunci ne kawai musulmin duniya za su iya tunkarar makircin amurka da isra'ila da ma sauran 'yan sahayuniya har ila yau ya kara da cewa wannan raba ce isra'ila da amurka da sauran 'yan sahayuniya na duniya suke so domin su shigar ko kuma shigaltar da kashe musulmi su ta yi rikici tsakaninsu yadda su kai musu hari duk sanda suka ga dama da ƙarshe shugaban ya kara da cewa mancewa da ginshikan 'yan uwantaka da tushen kyawawan halaye na addini shi ya ba maƙiya damar yin amfani da wannan rauni a kan musulmi wanda mantawa da wannan shi ne nisantar da al'ummar musulmi daga tausayin juna suka buɗe ƙofa aka yi musu tasiri daga waje amma riko da koyarwar alkur'ani da sake gina haɗin kai shi ne kawai mafita. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi alwashin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ce gwamnatinsa tana tattaunawa da sauran ƙasashen duniya ta hanyar diflomasiyya game da matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu. Kalaman shugaban na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ke barazanar kutsawa Najeriya domin kaiwa 'yan bindiga hare-hare bayan ya zargi gwamnatin Tinubu da kyale su suna yi wa kiristoci kisan gilla. da yake magana yayin zaman majalisar ministoci a jiya alhamis tinubu ya tabbatarwa najeriya cewa gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen ta'addanci nan kusa duk da ƙalubale irin na siyasa da fargaba da mutane ke ciki muna ci gaba taunawa da ƙawayenmu muna taunawa a diflomasiyance ina tabbatar muku cewa za mu kawo ƙarshen ta'addanci abinda muka saka a gaba shine ci gaba da ayyuka ido buɗe bisa manufofinmu na sabunta fata wato renewal hub domin gina Najeriya mai yalwa. Dakarun sojin ƙasar Sudan sun yi watsi da batun dakatar da buɗe wuta da Amurka ta gabatar mata. Rahotanni sun nuna cewa dakarun sojin ƙasar Sudan sun yi watsi da buƙatar da ƙasar Amurka ta gabatar na wato dakatar da buɗe wuta ta sha alwashin murƙushe dakarun rsf wato ƙungiyar sojin sa kai ta ƙasar da ke iko da mafi yawancin yankunan yammacin ƙasar sudan wannan matakin ya zo ne bayan ta wato taron gaggawa da majalisar taron ƙasa da majalisar tsaron ƙasa ta gudanar wanda shugaban ƙasar shugaban majalisar sojojin ƙasar janar abdul fatah al burhan ya jagoranta inda suka sha alwashin murƙushe dukkan ƙungiyar ta rsf al burhan ya yi alkawarin samun nasara cewa ya alkawarin samun nasara ya ce waɗanda suka yaƙi ko kuma suke yaƙi don kare haƙƙin al'ummarsu ba za su yi ba za ba za a yi nasara a kansu ba waɗannan bayanai sun zo ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar rsf ta ƙwace garin alfashir da ke yammacin darfur inda rahotanni suka bayyana irin kisan ƙare dangi da ta yi da tilasta fararen hula yin gudun hijira zuwa arewaci da kudancin yankin na darfur daga lokacin da yaƙi ya ɓarke a watan afrilun shekara ta 2023 tsakanin dakarun ƙasar da kuma dakarun sojin sa kai na rsf an kashe dubban mutane kuma akalla mutane miliyan goma sha uku ne suka tarwatse inda ƙungiyar rsf ke iko da jihohi biyar a yankin na darfur to masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To madalla yanzu kuma labaran zai ci gaba. Zanga-zanga ta ɓarke a Birmingham ta nuna ƙin jinin Isra'ila kafin fara gasar ƙwallon ƙafa. watanni sun bayyana cewa zanga-zanga ta ɓarke a wajen filin wasan ƙwallon ƙafa na Birmingham kafin fara gasar ƙwallon ƙafa tsakanin Isra'il Makabe, Tel Aviv da kuma Ingilan Aston Villa, inda suke yi tare da taken nuna adawa da halin da yankin Gaza ke ciki. da kuma yin kira ga hukumar FIFA ta kori Isra'ila daga cikinta. Wannan yana nuna irin yadda ƙin jinin Isra'ila ya yaɗu a duniya saboda irin kisan gillan take yi wa al'ummar Gaza, inda lamarin ya shafi hatta a harkokin wasanni da sauran rayuwar al'ummar ƙasashen Turai. Rahoton da jaridar Independent na ya nuna cewa magoya bayan falasɗinawa sun rika ko kuma sun liƙa hotuna a faɗin birnin da ke yin kira ga hukumar fifa da ta dakatar da wasan kuma sun wato kewaye filin wasan da tutocin falasɗinu sai dai magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta makabi 'yan tsiraru suna sun tsaya cin curko-curko a wajen gwamnatin burtaniya ta aikir jami'an 'yan sanda sama da 700 a wajen domin tabbatar da tsaro masajin kare haƙƙin ɗan adam suna ta kiraye-kirayen korar isra'ila daga fifa kuma sun bayyana wasan a matsayin abin kunya a dai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kisan kare dangi a yankin gaza to da ƙarshe za ku ji cewa an rantsar da paul biya a matsayin sabon shugaban ƙasar kamaru karo na takwas a rantsar da Paul Biya mai shekaru 92 a matsayin shugaban kasar Kamaru karo na takwas a majalisar dokokin kasar da ke Yawunde. Ya shafe shekaru 43 yana mulki kuma yanzu zai fara wani wa'adi na tsawon shekaru takwas. Na tsawon shekaru takwas. Biya wanda shine shugaban ƙasa mafi tsufa a duniya ya samu kashi 55 cikin wato ƙuri'un da aka, aka, aka, aka, aka kada. yayin da abokan hamayyarsa isa ciro mabakari ya samu kashi 35 cikin 100 a cewar sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta ƙasar ta bayyana ciro Bakari da ya yi ƙirarin cin nasarar zaɓe yana zargin cewa an yi maguɗi wanda hukumomi suka musanta laman da ya janyo zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar inda aka yi asarar rayuka da dukiyoyi. shugaban kamaru paul biya ya yi alkawarin dawo da doka da oda a ƙasar bayan tashin hankali da aka samu a baya-bayan nan kan zaben shugaban ƙasar da a gudanar wanda shi paul biya ɗin aka sanar da cewa shi ne ya lashe to masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai yin tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare tsarensu na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi a kan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shagarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kuɗaɗe akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sauyi akalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayanin suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katse bunƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuƙa akan manufofi na kyala kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyala kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyoyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba. wata safar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kuɗaɗen da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wanda kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalar nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan jumada ula na shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamban shekara ta alif da da tamanin bakwai. zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a kasar tunisia inda kifar da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya hau kan wannan mukami a cikin shekara ta 1956 bayan ya kawo da tsarin sarauta a kasar tunisia ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1975 sannan kuma daga baya ya sauya kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya ba damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru 30 yana mulkin ƙasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidin abin ali ya jagoranta inda shi kuma ya ɗari akan shugabancin ƙasar ta tunisia na dindindin tun daga ranar da ya jagoranci juyin mulki wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta alif da da tara tamanin bakwai har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato ranar goma sha hudu ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma mahukuntan kasar ta saudiya suka ba shi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwarsa a kasar har zuwa ƙarshen rayuwarsa ranar biyu ga watan satumban shekara ta 2019 yana da shekaru 83 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamba shekara ta 1956 aka kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suez a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta ta gagarumin rawa wajen shiga tsakani wanda kuma hakan ya kawo ƙarshe na wannan yaƙi an fara yakin na mashigar ruwan suez ne bayan da isra'ila ta mame wani yanki na sina a arewacin kasar masar hakanan kuma sojin isra'ila da na faransa sun kaddama da hare a kan mashigar ruwan hakan ya zo ne sakamakon matakin da shugaban kasar masar din na lokacin ya dauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashiga masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara shari'ar dr muhammad musaddiq firaministan al'ummar kasar iran na lokacin wanda wani juyin mulki da amurka da birtaniya suka shirya a kasar iran din ya kawo ƙarshen gwamnatinsa babban laifin da ya aikata wa turawan da shine mayar da babban kamfanin mai na kasar iran ya zama mulkin kasa da 'yan kasa wanda kuma ya aiwatar da hakan ne tare da taimakon malaman addini da kuma goyon bayan al'umma amma mai shiga da kara na soja a kotun gwamnatin sarki sha ya gurfanar da musaddik bisa zargin kin bin umarnin sarki amma musaddik bai kasa a gwiwa ba a gaban kotun wajen kare matakin da ya dauka na mayar da kamfanin mai ya koma na ƙasa sannan kuma ya yi allah dai da juyin mulki wanda aka yi wa gwamnatinsa wanda ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasar iran din da kuma dokoki na kasa da kasa a ƙarshe dai kotun soji ta gwamnatin sarki sha ta yanke wa dr musaddik hukuncin daurin shekaru uku a gidan kaso saboda tsufa amma bayan haka an ci gaba da yi masa daurin talala a gidansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1966 masu saurari ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1917 yayin da ke ci gaba da gwabza yakin duniya na ɗaya lenin da kuma trotsky sun kifar da gwamnatin wucin gadi ta kirniski rashin karfin gwamnatin taris ta kasar rasha a gaban makiya na kasashen waje da kuma mummunan zalunci da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin mutanen kasar saboda wannan dalili a ranar 15 ga watan maris din shekara ta sha bakwai. an tilastawa tars nicholas na biyu yin murabus kuma kirniski ya kafa gwamnatin wucin gadi bayan wani ɗan lokaci amma kawancan masu juyin mulkin sun jawo hankalin jama'a da taken zaman lafiya da kuma samar musu da abinci da kuma raba musu filaye domin samun muhalli bayan kawancin ya karbe mulki da kasar rasha tsarin kwaminisanci ya kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da kasar jamus sannan kuma suka fara danne sojojin da ke biyayya ga tars junju halin kwaminisanci da aka yi a kasar rasha shine farkon mulkin kama karya na shekaru 74 a cikin babbar kasar ta duniya wato tarayyar soviet wadda ta ruguje a shekara ta 1991 Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadin mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar masalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba daya. a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam gudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargaɗin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kakaba takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin hadarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin kwakwalwa yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron dan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya daukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani koritz da rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a sudan tare da rashin daukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take maimaita halayen rundunar rapid support forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi aminci duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya ruwaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi Ruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazira hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa ran za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu ƙungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton aljazira ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura ne cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a nata ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke ta haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son daukar mataki mai tsauri kan kungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu daukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agarsu ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar daukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi gwamnatin kasar da kyalewa ana kashe kiristoci. a wani sako da ya wallafa a shafin na sada zumunta shugaba trump ya ce washington na iya shiga najeriya da karfin soji don kakaɓe 'yan ta'adda masu kishin islama da ke aikata ta'asa batun da tuni gwamnatin najeriya ta yi fatali da shi tana mai cewa shugaban kasar ya ɗauki matakai game da irin waɗannan matsalolin tun kafin ikirarin na shugaba donald trump to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu BOS burin mutunci na Iran a ah, Hassan Barka da ake bayan dama muna bayyana a wurin ina jin Allah ya tsabaka. Eh a gaskiya kamar yadda Donald Trump ya ce ya barazana kai ma ƙasar ta Najeriya hari game da cewa ana kisan kiristoci a Najeriya. To sai su nuna mana ina ne ake kashe kiristoci a wanne jiha ne kuma a wanne guri ne. Muna jira su bamu a su faɗa mana gurin da ake wannan kisan kiyashi mu dai ba mu gani ba ser midi idi nasu nama kristiyan yahudawa kuma allah ya karya su allah kada ya ba su nasara akan kasar mu najeriya kaga nan ya nuna mana izina kenan masu goyon bayan su sai su gane cewa mutanen nan fa ba su da amana duk yadda kake yi da su to suna neman su ci amana ka he eh, eh, sun karya abubuwan da ke tsakanin ku to ya kamata lallai su fasa najeriya kara farga su amurka ba abokan furɗa ba ne wanda suke dogara da amurka to sun ga dai abu abin da yake so ya faru ya kamata su dauki mataki game da wannan abu in za su yanke alaka ita su yake in ba dama kuma to su kuma su ne ko manyan Allah ya ba kasa Najeriya zaman lafiya mai magana Alhaji Usman daga Hudawa Sobolo ko gamin Kaduna Najeriya na wa jama'a wannan gida fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Hassan barka muna muku barka da haka da fatan an wuni lafiya. Mai magana na ni Ɗan da yake a nan unguwar zaren a garin Maradi. Eh, alal hakika eh, shugaban ƙasar amurka donald trump za mu iya cewa wannan kamar yana neman dai ya haddasa wata fitinan ne a tsakanin musulmi da kirista na afirka mazance ba na najeriya ba saboda ai idan za ka zargi mutum da hujja kake zuwa kwakwara da za ka aiki da ita ba ta ta ba sannan kuma ita najeriya duk wanda yake da labarin abin da yake faruwa a najeriya zai ji hari a masallaci zai ji hari a church zai ji hari a cikin motar haya ko jirgin ƙasa ai ba dole jirgin ƙasa ba ko motar haya musulmi ko za ta ko kuma kirista za ta ɗauka kenan mu abin da muke gani a matsayina na ɗan Nijar makusancin Najeriya in yana da wata manufashi da yake so ya hito ya yi magana da ita magabatan najeriya talakan najeriya san me manufashi amma wannan zancen nashi ba gaskiya ne na kusa ni dan jaji wanda yake a nan unguwar zare a garin mara ijan kore niger bos rashin lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi Hausa. Bai maka magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kuma din garin Makoki ne masu kiyaye da saurare na Venetian Shatawa sai mu ce subhanallahi wala hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa Donald Trump wannan mutum ne yana son shi haddasa gaba da faɗa tsakanin musulmi da kiristoci donald trump babban benafikin azzalumi ne kasar najeriya ba abin da yake bukata shi da haddasa hitinar da za ta hinta boko haram tsanani ya zai hitar da hitinar da ta hita yankin nafu da lakurawa saboda nuna cewa ana kama kiristanci hari bai diba ba harin da aka kai masallaci a kashe mutane harin da aka kai gari aka kone gari harin da aka kai da jirgin kasa duk bai diba wannan ba kawai abin da addibe nibi ne ya ce kistoci to da suwa suwa ina ne an ga kashe kesta wanda ba a kai sai ba sani ba wallahi hukuma ta najeriya masu hankali masu kaifin hankali wallahi su da yi maganar nan fa su ɗauki maganar nan kamar wasa wallahi tana haddasa muku fitinar da za ku zama cikin wani yanayi Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isa kan da kira baban san mai addama garin Jamhuriyar Niger. Wannan batu na Amerika na cewa za ta kai hari akan wata ƙasar duniya wai akan wasu abubuwa da ke faruwa akan talakawan da suke cikin ita wannan ƙasar. Wannan daman hali ne na Amerika na shiga shigula akan abubuwan da suka shafi ƙasashen duniya. Idan ta shirya ma wata ƙasa wata makirci ta fito wani abu da ba haka ba ta cewa akan shi za ta kai ma waccan ƙasa hari ko za ta ko za ta yi wani abu makamancin haka. Domin kuwa wannan zance na ana kashe kiristoci a Najeriya ba kallacin gwamnatin Najeriya ba hatta da su kansu ƙungiyoyin kiristoci gwamnatin da Najeriya sun mutu sun karyata wannan batu kenan wannan da wace hujja Amerika za ta ce har ta kai hari kan wata ƙasa mai yancin kanta wai akan ana ma talakawan ƙasar wani abu wanda ita bata yarda da shi ba wannan dai abin da nake kiran gwamnatin Najeriya ta yi hankali da shi shine ta taka tsantsan so mun kuma Amerika mu nahu kasa ce wadda tana iya amfani da wasu abubuwa ko ba gaskiya bane domin ta tada ma wata ƙasa hankali assalamu alaikum mai magana Sagir Isa kan da kira baban Salmai a damagaram jamhuriyar Niger tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambale bali, shugaban na fada mazajen daga mai Nijiya. To, a <clears throat> ta na gizo zai ba ta wuce koki. Kai Donald Trump ka ce ana yin kishin yaƙi wa ake ma kishin yaƙi kisan kiyashi cikin Najeriya. Eh, abin da zai taso ma ina ne taso haka ware ka ce to Najeriya babu bambanci babu bambanci kuma kakka zo ka sa musu bambanci tsakanin kirista da musulmai suna zama lahiya kalau suna zama lahiya lau kai ka zo ka ci ana ma wani gote kashin yashi a ina ne eh an hairin kai hairin zaka an sherin da zaka kawo ka dora wa mutane Allah ya shirye ko ba kanka Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin kasar mu da duk kasar Najeriya kasar musulmi sunana Muhammadu Dan Bale Bali shugaba na fada mazajen daga Nyamai Niger To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran muke zuwa muku inda shirin yau yake jin ta bakin ku game da furcin shugaba Donald Trump na Amurka na cewa zai iya ɗaukar matakin soji a nigeria inda ya zargi kasar da kyalewa ana kashe Kiristoci. Malami na gaba sai ka ja mu je. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran. Kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗin Al'Ƙoho a jamhuriyar Nijar. wannan abu wannan furuci da trump ya yi shugaban amurka akwai ba da mamaki a cikin shi akwai rena hankalin afirka da musulmai waɗannan su ne ya rena daman kotan trump ya rena baƙaƙen fata da musulman duniya dubi inda isra'ila take kashe musulmi a ƙasashen larabawa dibin da ta kai hari qatar take kashe falastinawa take kashe 'yan labanan take kashe 'yan siriya duk inda ta gada ma take ma musulmi karan tsaye amma har ya ce ana kashe wai kiristoci a najeriya musulmin da suke rasa rayuwarsu ɗumbi kan in ka dubi inda ake kashe mutane a najeriya maiduguri sakkwato katsina kaduna filato jos wa'annan da kake ganin su duk musulmai ne ake kashewa a cikinsu kama ɗinsu in ka shiga kudancin najeriya ma in kan nihi inda yan ya farfaɗi galibinsu musulmai ne ake kashewa jami'an tsaron da ma ake kai musu musulmai ne ake kai musu suna kashe su kan a kashe kirista daya sai an kashe musulmi goma a arewacin najeriya amma wannan abu kuma halaye 'yan najeriya ne saboda najeriya ko kuma afirka zancewa suna takama da amurka Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin na Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Yadkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. A maurin da kuka sa na yau akan shugaban kasan Amerika wanda yake zai kawo a Najeriya hari dangance da kisan da ake wa Kirista a Najeriya. To ni ina ganin wannan makircinsu ne na turawa ya ba da hujjan da inda ake kashe kiristoci ko kuma musulmai suke kashe kiristoci ko kuma eh, wasu al'umma suke kashe kiristoci don haka wannan ina kira ga 'yan uwanmu mu ci gaba da yi wa kasashenmu addu'a allah ya ba mu nasara akan dukkan wani hude da sharrin kasashen yamma da sharrin kafirawa muna roƙon allah ya haɗa kan shugabannin afirka na kudi salamu alaikum radio ta haram muryar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wanga birki da shugaban kasa amerika na eh, kawo sojina suka hari a nan najeriya domin ya ce ana kashe kiristoci to mu wannan ba komi ba za mu ce a nan hede mu ci gaba da roƙon allah din musulmi mun yi sallah mu tashi roƙon allah saboda shi an san hada ba san ƙarshen shi ba mu addu'a mu dai dama su kasan kasashen yamma sun bursa kasashen yamma su turan wannan mu dai mu ci gaba da addu'a abin da Allah ya bamu mu ci gaba da addu'a da shi kawai shine illa mafita addu'a ya kamata duk musulmi na duniya wanka na shi? ka Allah mai da shi ga gaske Allah mai da musu kayan su to ina muku fata alkai rediyo ta harin mara musulci sunan shugaba Iliya a yi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci mai albarka ina maku fatan dukkan ku kuna lafiya ma'aikatan gaba daya ba wani da wani dukkan ku ina maku fatan alkhairi Allah ya ƙara tsare mana ku Allah uban ya ƙara ƙarfin imani kuna magana da malam Abdulkarim dan katsarin Maraji dan Allah yana so ku bani lokaci in dan yi lokaci akan mu na Najeriya musamman ma na Arewa ina ga lalacewar Najeriya ta kai da saken da ke gare su da irin lalacewa al'amuransu hatta kai yanzu a ce wai wanga wanga lalataccen na amerika shugaban amerika wai har ya ce ma najeriya zai zo ya kawo hari wa 'yan ta'adda eh, ya yi kutse cikin najeriya kuma malam an rasa wanda zai tashi cikin shugabannin nan ya mai da martani a kan shi kenan kamar dai sun ɗauki ƙasar najeriya kawo wata ƙasa wadda take mata wasu lalatacin mutane da ba su san ciwon kansu ba to in dai ba dan haka ba yanzu da allah da annabi matsalar da ke akwai cikin america idan aka kasa ta ɗari najeriya ta ɗauki ɗaya su yi ƙoƙarin su magance matsalar su mana su dibi abin da ke gaban su ga ƙasashe nan manyan ƙasashe sun sanyo su gaba irin su rasha irin su iran irin su china irin su abannan sun sanyo su gaba su iya da kansu mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatun gidan rijiyar musulunci jamhuriyar Tehran mai magana Suleiman Alhaji Buhari mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da saurara daga Afirka a rashin jihar da makaram jamhuriyar Nijar. Farko dai asan barka ina muka barka da waraka barka da lokaci. Eh batun wannan da Donald Trump ya yi na barazan da kaiwa Najeriya hari kan rahoton da kasar Amurka ta fitar na yadda ake kashe Kiristoci. Gaskiya wannan wani zargi ne mara tushe balle wani zargi ne mara tushe kuma zargi ne ne da bashi makama saboda irin har-haren da 'yan ta'adda suke kawo a najeriya babu ruwansu da wani krista ne wani musulmi ne ko wani addini can daban kawai hari ne suke kaiwa kan mai uwa da wabi idan mu kiran da za mu yi ga shi gwamnatin kasar na amurka shugaban kasar amurka donald trump kenan ya kara yin cikakken bincike don gano gaskiyar musabbabin wannan eh, abin da suke zargin najeriya da shi kuma muna fatan dai su zauna tsakanin su da najeriya eh, kan teburin rubu don samu don lalubu bakin zaren da fahimtar juna assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar ayyukan gaskiya na batu na donald trump da ya yi za a cewa abu ne na tashin hankali abu ne wanda dukkanin wani musulmi zai ɗaure mai kai duba da tarayyar najeriya in aka yi la'akari musulmi su suka fi tagayyara musulmi su aka fi eh, cin zarafinsu da dukiyoyinsu da ma rayukansu kusan kudanci da mamamiyan kasar najeriya gabaki daya eh, musulmi su suka fita gayyara a wannan kasa ta tare najeriya wanda shi wannan yake nuna eh, mai uwa a gindin murhu da ake cewa ba zai rasa bulfuɗi ba eh, wani bangare na addini da yake nuna fifiko da goyon bayan shi kiri-kiri wa duniya idan hal yake ambatan cewar idan ba ɗan mataki ba zai ɗan mataki babba a kasar najeriya to mu muna ga eh, wannan batu da yi ya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya ta shiga taitayinta kuma ta san cewar ita kasa ce wanda take da incin kanta kuma kasa ce wanda take da addinai daban-daban kuma ya kamata kamata a ce wata ƙasa ba za ta shigo ta mata London ba kuma su musulmi muna fatan za su dukkufa da addu'a da dukkanin wani cin zarafi da wani bangare na addini ga wa'insu suke cin karansu babbaka da wa'insu eh, wa'insu kabila ko kuma wa'insu mutane daga cikin namu musulmin da suke cin zarafin yan uwansu ko kulawa ko lurawa wa'insu wai da suke wa'insu kasashen waje suna kishin wani addini na daban kuma suna kishin mabiyansu da suke wannan kasa ba wai kasa guda ba suke ina ku da kuke kasa daya wannan abun kunya ne za a ce musulmi yau ya dauki makami ya kashe dan uwan shi musulmi to ma sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi anan nan tilas zan doga aya a cikin shirin na yau amma da yardar Allah a ranar Juma'a za a ji ci gaban ra'ayoyin naku game da wannan batun anan nan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لؤمي على كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز چه دور خوزر میشه شش و خمیشیم اد شوه و اسریم افی ها بینلومی آل ها گلیم تیشه متریم